قال فما بال القرون الأولى sai Fir'aun ya ce, To yaya lamarin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka kasance akan kafirci.